Abuwa Welding Works and General Construction kamfani ɗaya tilo da ya ce tuta a fannin ƙere-ƙere a wannan ƙasa ta tamu mai albarka. Ina masu gina gidajen mai, ina masu gina masana'antu, ko kuma masu yin walda su kawo ƙarfe a lankwasa musu shi, ko kuma a yi musu zanen ƙofofi. Ina gwamnatoci da 'yan kwangila domin sayan ƙarfen fitilar titi duk gaba ɗaya ku garzaya Abuwa Welding World domin suke da injinan zamani masu sarrafa karfe yadda aka bukata. Muna nan a Filoto mai lamba 2016, 2015, 2014 a ƙofar ruwa tsallaken gabas layin samun Adamu mai suminti opposite Access Bank lamba waya sifili takwas sifili biyu takwas biyu shida uku bakwai bakwai ɗaya da sifili bakwai sifili uku shida takwas shida tara tara biyar tara. Afuwa Welding Works duniyar kere-kere. wannan kamfanin mun kafa shi da duk wani abu da ake yi da karfi in ka zo nan gaskiya za mu iya sa ai har zuwa yanzu ba kafin ma zuwan wannan kamfanin ba da yawa mutane ba su ma san ana yi nan ba mafi yawanci ana kawo su daga china daga india kuma kullum challenges din da yake a gaban mu a kasar nan siyo kayan ba shi ne matsala ba kawo shi domin za ka iya zuwa ka je ka siyo abu misali na ce misali da kudin china rmb za ka iya siyo abu rmp hamsin amma kafin ka kawo shi nigeria sai ka kashe rmp sittin ko kuma ma sama da su to wannan shi ne matsalar daga baya kuma da aka fara yi a nan nigeria sai ya zamanto makotan su suke da damar da za su kafa wannan injina da suka tashi gaskiya ba su kafa su a bangaren mu ba su suka kafa su a bangaren saboda haka sai dai a kawo daga can bangaren lagos port saboda haka kullum ni na tambaya na ce wai wannan mashin din me isa mu a arewa za a kawo ba to ni dai zan yi kokari kawai in je nemo mashin din in kawo shi a gaskiya to a cikin ikon Allah aka mu kawo wannan mashin din muka fara kuma a rana daya yana fitar da design na kofa sama da kwaya dubu a kullum in dai ga kaya a kasa za a buga 1,500 wannan adadin ciki to gaskiya babu wani kalubale hasali ma gaskiya mafi yawanci abokan sana'a duk wanda ya zo albarka yake sa domin da ne nesa ce ta zo masa kusa da ka duk inda na jin ana kira ko ana sarrafa wani abu hankali na yana koma wajen tsaya na kalli ya abu da kuma inda shafe shi ni dai na fara zaman kai na 97 akwai kuma waɗanda yake an riga sun gama iya aiki an ba su dama idan mutum na da dama da zai buɗe na mun ba shi dama amma da yawa daga cikin su sai ce a su ci gaba da zama a wajen tare da mu to gaskiya kirana ga gwamnati shine duk lokacin da za a ba da ayyuka ko da mutane ne na kasashen waje suka zo aka ba su ayyuka kuma wannan kiran da nake ina kira ne da states da federal government da local government duk abin da aka san ɗan ƙasa zai iya yi a bashi a bashi yi ba sai an ji an kawo abubuwa ba domin ka sai abu a waje yanzu yadda za ka ka tura kuɗin ma nan wajen wani matsala ne wanda yake a ƙasar a ce ka siya abu a waje kai da kuɗin ka tura su ma ya zama matsala gaskiya wannan abu ya kamata ka wannan shine kira na gwamnati especially waɗanda yake student in aka kawo su ba ma a yanzu magana nan da ake yana da student daga university ta wajen mutum suna nan sun zo suna koyon civil injiniyar suna nan da yawa gaskiya duk lokacin da mutum ya zo yana neman aiki mukan duba idan lokacin muna da bukatar ɗauka mukan ɗauka gaskiya ba zan iya tuna cewa ga abin da ya bata mu rai ba saboda ni a rayuwata gaskiya wani irin mutum ne wanda yake duk abin da ya sami na kan ɗauka kawai ƙaddara ce daga ubangiji ko da ya ɓata min rai na ɗan wani lokaci ne gaskiya lokacin da aka ce yau gashi an ɗauki aiki an baka a state ɗinka wanda za ka iya mention wanda yana faranta min rai wanda yake akwai gine-gine a garin nan na faɗa kusan kowa gaskiya ya san su ni ne na aikin su ina farin ciki da wani gaskiya northwest nan yusuf mai ta akwai wani laburare ke shi gini ne rafta din sa babban gini ne magana ta gaskiya an mutum bai ji ya gani ba bai abin nan sannan a bayar university akwai eh, sanad building ni ne na rafta wannan sanad building din kusan a cikin bayar na jin ba ki nan gobe da gaskiya ina fahimtar kalmomi waɗanda yake za a iya su misali mafi yawanci duk wanda yake zuwa china ya sa abin da ya kira ni hao ni hao dan cana wasu suna ta fassara shi ne ina kwana ba ina kwana ba ne ni shi ne dan cana yake nufin da cewa ya yi farin ciki da ganin ka sannan idan kana so ka ce ina kwana da chinese za ka ce tension how tension shi shine ina kwana jan u shi shine ina wuni jan u how ina wuni idan kana so ka ce sai da safe da chinese za ka ce wa an shine eh, shine sai da zafi wa an sai da safe idan kuma kana so ka ce yaya take yau sai ka ce mai jinken tamayau ni jinken tamayau shine yaya take yau idan kuma za ka ce lafiya sai ka ce in how in how very good in how sannan idan kana so ka ce lafiya sai ka ce ha ha to wannan kaɗan daga cikin irin yarurrukan da nake ah, kalmomin da nake ji kenan da jayi iyaye su dinga sa ido akan ƴaƴansu yaro baya lallacewa lokaci guda a hankali a hankali yake lallacewa har a kai lokacin da yake za a kasa control abinda bauchi yake cewa ice tun daga ɗanyi ake tankwara to gaskiya wannan matakin iyaye ya kamata su ɗauka a kan su kuma yaran da suke ganin su matasa ne ina kira gare su duk lokacin da yaro ya taso a matsayinsa na matashi ya kamata ya yi ƙoƙari bayan ya yi karatu ya yi ƙoƙari ya samu sana'a da za ta rufe shi kuma in ya samu sana'a nan ya mata riko na gaske ba wai irin ba wai irin riko da matasan mu suke sana'o'i da gaskiya sai ga da yawa matashi ya samu sana'a yana cikin yi da ya fara samun kuɗi sai shiga wasu harkoki wanda yake a kullum ne nakan kira su wannan ne ba haka ke a duniya kullum idan ka samu sana'a kana samun abin da yake shigo maka kana kokari kafa rayuwarka ka.